يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخوة الإسلام في ضم مشكلات الحياة وتزاحم مغريات الدنيا وطغيان الماديات وغلبة الأهواء يغفل كثير من الناس عن الأخذ بأسباب السعادة والفلاح في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة وإن هذه الأسباب منوطة بأمر واحد هو قطب الرحى في هذه القضية يفتح عنه حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ففي هذا الحديث العظيم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه بحسب صلاح حركة قلبه إن كان قلبه سليما ليس فيه إلا توحيد الله وخشيته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته سلمت حركات الجوارح ونشأ على اجتناب المحرمات والمحدثات وإن كان القلب مريضا فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وغلبة حب الشهوات فسدت حركات الجوارح فانبعثت إلى كل معصية ونشفت في كل ضلال ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده فإذا كان القلب صالحا كانت الجنود جنود صالحة وإن كان فاسدا كانت جنوده فاسدة قال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت ما خلافته لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة القلب الصحيح والقلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو الذي تنسلم من كل شهوة تخالف تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعالج خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غيره صلى الله عليه وآله وسلم وسلم من أن يقول لغير الله فيه شكر بالوجه بل بل قد خلصت عبوديته وعمله لله تعالى فإن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى ومنع فلله وحده ولا يكفيه هذا حتى يكثر من الامتياز والتحكيم لكل من على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويعقل قلبه عقدا محكما على الائتمان والاقتداء على الائتمان والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأفعال ويكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بأحينة ولا بقول ولا بعمل امتثالا لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اما القلب الثاني فهو ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بامره فالهوى امامه والشهوه قائده والجهل سائقه والغفله مركبه مخالطة صاحبه هذا القلب سقم ومعاشرته سقم ومجالسته هلاك أما القلب الثالث فقلب له حياة وبه مرض به علة فيه من محبة الله والإيمان به ما هو مادة حياته وفيه من محبة الشهوات وإنكارها ما هو مادة حلاكه وعظمه وهو ممتحن بينهما روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود الموتى وإن يكلم مشربها نسجت فيه نقطة سوداء وإن يكلم أنكرها نسجت فيه نقطة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مبدل كالقوس المتخيل لا يعلم بمعروفا ولا ينكر منكرا إلا ما بصر بالهواء وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض عباد الله كل نغفر وخيرها لكل ما يرزق الله عن الغل والحسد والحقد والكبر والعجب وعداوة المسلمين واجتنبوا كل أسباب فساد القلوب وقسوتها تكونوا من المفلحين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يعني الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اخواني والمسلمين تمرون اليوم جدا مبتدئ تبين متلوث عن المثلات كحكم الاتكاء يوم في عقود وجل حرم وتملا البركه wata da ke farma wata ubangiji shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu kutubar mu ta yi magana ne dangane da zuciya lafiyar ta ciwon ta da mutuwar da yawa da cikin mu suna sakaci da kulawa da sha'anin zuciya sun fi damuwa da dangane alhalin zuciya ita ke insulin da ke motsa wannan zuciya wata gaba ce a cikin jiki wanda girman ta bai kai girman kau wato jin hannun mutum amma kuma babu abin da ke muhimmanci nauyin da bai kai ɗaya bisa uku na kilogram guda ba amma a kowane wuni na Allah إذا نأتي لتعملية جبوت نقص نجمية ولذلك يتقينا أكثر من التعملية المتبع تهيئ كيف هو إلا بقى حول أعلمتك الناس هو يزيل له بعد بكرة هذا الإنسو تنسى لتعملية المتبع أن تلك الناس هو الذي sannan a kowane wuni da dare awa ashirin da hudu takan buga har son miliyan dubu biyu abu na zuwa ce lita dubu takwas ba miliyan dubu takwas lita dubu takwas ne amma bugawa da take tana bugawa har son miliyan dubu biyu cikin awa ashirin yasa babu abin da yake saurin bugun zuciya kuma wannan bugun zuciyar ta ta Allah ya ci duk da jigiya wanda za ta yi idan aka zo da ƙarfi ba za ta ƙara قال بل للمرء قائلة له إن الحياة لقاتل الوطن wannan bugawar da zuciya take yi shaida ce ta rayuwar gaba ɗaya da dakika da dakika ita zuciya take yi kamar ita agogo ne in aka kai wurin da za ka tsaya to ba su ya ƙare ba yadda za a daga cikin muhimmancin aikin zuciya da gangar jiki ita ke ɗaukar abinci tana raba kamar yadda suke ɗalibai su na kai a jini kuma ita ce raba oxygen wanda muke ƙara da ita saboda an ita ce take tace abincin da za ta ce sai ta da mana yi a cikin jiki wanda jikinka zai amfana da shi ya shiga gaba rayuwa sauran kuma sai ta injiza shi wuraren da suka kamata wani ya fito matsayin majina wani ya fito matsayin fitsari wani ya fito ta baya wani ya fito a matsayin gumi haka dai lafiyayyen abinci su zauna cikin jikinka wanda ba lafiyayyen kuma za su zuwa shi ba ka duk lokacin da zuciya ta tsaya kuma ayyukan jiki ba shi ɗaya sun gama tsaya aikin da zuciya ke yi wanda yake haɗa nau'i-nau'i na ayyukan jiki duba girmanta bayan kuma da nauyinta أنت لا بقى حتى أي بتجي أداة الغريب زي كان كيلو كده تقريبا هتقول أي بتجي إيه؟ أكتيفيتي أكيد ما بعمل مع مرتي بقى إذا كنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إيه تأكيد الجسد وإلى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي tun da gudan cikin ɗan adam akwai wata gaba da yake mutum yake in tana da lafiya sauran jiki gaba da na da lafiya in ta kamu da ciwo to duk gangar jiki ta kamu da ciwo to zala ce ku saurara waɗanda ba yake wannan magana ta dukkan likitanci haka ne wannan magana kuma ta dukkan ruhi da addini ko haka duk lokacin da zuciyar mutum ta zama lafiyayya babu shakka ayyukan su za su da duk lokacin da zuciyar sun ta zama mara lafiya ba haka ayyukan su ba su shi wani ba mai suka kasa zuciya kashi akwai zuciya mai rai lafiya akwai zuciya mai rai babu lafiya akwai zuciya wacce babu rai mai lafiya alhaka cikin jami'in zuciya ya yi kashe shayin wannan cikin littafan da dama daga cikin su akwai madarin salike fi madarin iyaka da kuma iyaka da tsare da zafin buhara da ilanin motsi da wasu da suke littafan akwai abubuwa da dama da ke nuna yin zuciya tana da lafiya abubuwan da take daga cikin su akwai kuma da ana da mata wata ala ya wakafta zuciya ne wai da ke nuna tana da lafiya daga cikin su kuma akwai abubuwan da ke nuna yin zuciya tana ciwo wanda yana da cikin abin da ya kamata wani da haka ne ya kula da shi sosai domin idan ka ba ka da lafiya ka sani kuma ka yawaita neman magani kada ya zama kai ne kishirin kai ne kai ne kai ne cikin hospital كين الهندية كين الجامل كين جدة كان لما لا يجب أن يجب ذكا أما ذو جرد كان لن تتلقى شيء وكرا تربية ذكا ذا القرآن لا يجب لا يجب من أن يقل أن تألو أن روانه وكثير ما أعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه ذلك مكة ذريعا ذا الذي اقتربنا وحسين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم والدعوة والحكمة يا يجي كتائب الموضوع الجنس جنسه وانا زي ليس كتاب دامت آياته فلن يزأرك في بكاء فلن يكرس نزول الكاتبين يجيبك وانا الجلدوز جاهلة كمان ثلاثون الصحيح الجلدوز جاهلة كمان الزلة الجلدوز جاهلة كمان قوة إيه إبانة سبو جميل سبو جميل الجلدوز ينني وقت النبي بعدون سوسي كمان أقوى يجوب مرمجة زكاة الله تعالى ليه مكان الأعراض متعلم قول وإيه ثم تلك في قالت الأعراض آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في أو يا أو كنت تسمي إيمان هل أنت أعلى أو هو كنت يوم يسمعون ده إيمان يكون ده يكون شبابي أما جيت أحكي مثلا أكثر من برني صحابين لن تعيد النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا سبب سبب أهل يوسف ايه تلك ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبكم ولا شيء الا الا يكون بالايمان بالكفر يا قوى تامر شيء فاقبلوا بإشعار يا كامل الكافر تفاتك da sako a cikin nuka da alaƙa kayan daga cikin abubuwan da ke nuna ciwon zuciya akwai abin da Allah ya kira alƙon zuciya mai makulli bai da ke an halakuru bin alfaruwa ko akwai makullai ne a bisa ga sunan yanzu ana wa'azi ba ya ci garka ana karanta alƙurani ba ya baka tasiri ana yi maka hattara an mulka mai sanda amma haka bari ne yanzu ba ka da sha'awar a ce maka Allah ya yi ba ka da sha'awar a faɗa za da yanzu ba ka so a maka da siya wani na manyan manyan alamomin cutar zuciya idan aka wuce nan ana shakin da abin da Allah ya kira tsantsar suka kalla bari rana ala kullu bihin ma ka rubuta mugun aikin da suke yi ya yi da ya ce tsaka a cikin wanda yake bukata a zuciyarsa shi da gabaki daya sun rubutu rubiyon ba hula ya idan an wuce nan za a kai ma abin da Allah ke ce toshe wa ƙarin rubuna kul sun ce zukatan mu addu'a da suke ba su da wata kafa ta saurari maganar Allah a kayan wannan na akwai matakai daban-daban waɗanda lafi zama kulubun layar kawunan suna da zukata wasu aiki wajen bin gaskiya sai suna bin kursu na suna bin baka akwai dukiya mai kawai ne wanda ana ce kalama zaɓu a zaɓar ma hukumu ba sun kawai ne sai Allah ya karkata da suka akwai dukiya makauniya wanda ana ta ina raka wa lafa wala ta ta'ama al-qulub allati daga cikin alamomin zuciya mai lafiya فعلا أنا اعتراض غير عن الوجل الذين يشكون ما أتوا وقلوبهم موجهة أنهم إلى رسول راجعون أولئك الإنسان من الخيرات وهم هذا العنايه هنا يقول مننجا سكي كتاب تعليم ألا إيمان سنة غير و الوقت الدين سكي هو اللي بكتاب سنة ولا هذا متعلق التي كاتبها كل تكون او وتغيرها خير ثم ولا الخير أخي كنت قال لها يسوع السكين وكل هذا معه أنا عايزة أتكلم وقال لها أن الله يسكت أنا لسه ما أفتح سنة الزهور أنا لسه ما أنا سنة الزهور أنا لسه ما الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم ولكن أنا ولدي يقولك أن السنة أولى والمسكين ألام على ذلك المسكين وكان المحبة جنبه من أنزل الصوت بجيب إلا لأهلاك من الناس من يستخدم لجول الله أجالا يحبونه حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يمتع يعني ليه أقول ولا من الدين رفق وصدنا ونصد على الله في دوسة تقول أن في دوسة خير دوسة تقول سنة ويوم نبقى الله بقى التي أما وأن في أنا نرسل الله بيده يده وأن تنتهي كل لكن ألا هو لا يرسل يا أخي إخبار أرجو رسل يعني أكيد قبل يوم الله بين إدراك كلامه وكله إلا أن يعبد الله مخلص دين له الدين أقبل إنابة كما إذا دلوقتي كنت حيوانسة ويرضيه سنة جاوة من أن يستعينوا إلى ربكم وأسلموا لها أعطيه خشية ورب فإن سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من إبادة العلماء أعطيه خشوع كم عند شيء على الإيمان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أعطيه توكل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأرضنا الفلك يتوكل المؤمنون أباء الإخبار فتخبك له كل قدر أباء التسليم أحسنكم في ديار لا ربك لا أن حتى يكتبوك في مسألة وغيرهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا بما قضيتم من تدريب فبين فلان يبقى ده ولا يمكن تكشف أقول إن جماعتنا صورة أباء شعر الهبوط ومن جوه الجيش بليل الهرم بليل الهرم ine ne makaruhi ine ne wajibi ina musu mustahabi amma ba su kula da ayyukan zukata ba su kula da tsohon zukata da bari sun kuma ba san san ilimin cikin shi da suke lagari a kowane su kuma sun mai da gyaran ta wani fanni wanda suke shigar da su rayuwar su kamar yadda su fahimci duk wani abin da ake magana na zuciya

tun daga wanda zai daina kasuwanci ya daina aiki ko wani iri ya tare masallaci sai wanda ya fi Allah ya fashe naira ko ya bashi yadda ya har zuwa ga wanda zai kama hanya ya ce zai je makka alhalin bana da koko ruwa da yake sha ko ya dogara su Allah ya gida ne Allah shi ne ke da shi ne ke da sosai kaga na cikin da tawafi rashin hukun asbab idan aka magana riba yarda da Allah sai su mai da yarda dinnan nan cewa duk abin da Allah ya yi ka yarda da shi lokacin da ta ka suka zo za su yaki da wani da shi ma da wasu ba ya zuwa ya kama ya kama a ainihin wato takuwar ko kuma ya jami zalin doki hula shugaban arna aka ce gama kamala ya haka ita ne a da Allah ya kawo za ka shi da ya gane to kaga inda duk abubuwan su za ka ɗauki irin wannan akidar ina hawa ba za ka tafi duk abin da Allah ya kawo mu yanzu alhali akwai abin da Allah ya kawo da bai da idan ana maganar mahabba son Allah sai kuma yin son Allah wata harka ta irin soyayya ‘yan mata da samari in ana son Allah a kan wasu waƙoƙi a zo a ɗan hada da kiɗe-kiɗe a ɗan rusa ana samun wani har wani ya fadi kuma in ana da soyayyar mun Allah shi ma haka a shirya wa kuɗi ina majidu a yi ta kada jiki wannan yake muhabba a a halin da ba ka fara da kuɗi kuma cikin gona ba da bi aure bin manzo Allah shi ke nuna alawar sauran Allah idan ana magana ya ƙi imani mataki na karfe sun ci har sun kai da kimanin wannan gidan ƙarshe domin sun shiga sun yi kalwa har da Allah ya fiya nan ke musu ne da haka duk alamin suke ba ba ta sun je masallaci sallah tare da jama'a ba ba ta sun je sallar juma'a ba ba ta sun taimaki kowa ba su a zaman su gida abin da suke yi mataki na tsaka tsakanin masu yin samun gyara da da ke wani فلما الأمة عاد تفكير القاتل كله أنا جابوا كل الكلام هو يجب أن يكون الكلام إذا أقروا أنا تعرف كيف يقول إذا أقول أهلي أكل زوج يركب وكان القاتل الوالي إذا كان أقول أن بيّن أي إنسان هو أهلي أكل الوالي وحي يكون القاتل إذا كان في أول تقول zuciya ta tana da ciwa waɗanne hanyoyi ne za mu magance wannan shi ne hukumar ta hukumar ta alƙur'ani mai yawan ibada mai yawan takarar da littafin allah mai yawan zikiri haidara istighfari salati da tsarkake allah ta ba wa ta'ala a cikin dare da wuni mai yawan ta azumma mai yawan ta sallah ta dafila ya mulai yawan halartar makarantun da ake karantar da mu kala wahu kala wannan shi ne babban abin da ya kawo mu kan hali ka duba yadda Allah ya yi zukata da irin tunanin da suke da shi a lokacin da yan majalisar dattawa na ƙasar nan suka yi doka dangane da auren jinsi da haramta shi da samar da hukuma ga masu yinsa amerika da ingila suka tashi su kasa gona za mu zai fitar da da suke ba tallafi a kan da suke ba mu a kan yaƙar annobar wato ciwon gaba da suka shi ne s allah ya kare da su da wani su ba ke yi ba da idan mu wani aka yi wani ba idan mu bari aka yi na ko ba za a ɗauke mana wani tallafi da wanda yake nuna wa sun sani da waɗannan bala'o'in suke kawo za ka ku ci gaba da yin wannan bala'i idan ciwon ya zo za mu samu tallafi da lokacin da yake shagara da da samun haka a za ku ce gaba ɗaya ba za ku wannan bala'in ba wannan kuma wata sabuwar mutum da yake Allah ya sa a wannan karon a yi zai da kafin ba mu ja da baya daga da wannan doka suke su kubar wannan zamu ko ta yin diplomasiya yanzu jiya da dare nake karantawa da intanet cewa kuma an sako wasu biliyoyin daloli ana sa kawo Najeriya domin yin wasu ayyuka na diplomasiya don me domin a dawo hankalin mu dai halin dai mu ba da dama shakiyai abokan shekar suka wada ya karga a cikin mu ko da za a abu da bishin Allah ka duba tunani irin wannan mutane don haka a kullum abin da ya wata ba mu yi kokarin tsarkake zukatan mu mu yi kokarin yin sassan sako mu yi kokarin karanta alƙur'ani mai girma mai albarka da zai mu samu haka da cututtukan da muke tare da su اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وازواجه الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابه اجمعين والتابعين والسنه باحسان الى اهل الدين الله عز وجل يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ولا تشرك المشركين الأعداء في اعداء الدين واحمي اللهم حوزه الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسهل بلاد المسلمين اللهم أعنا في أوطاننا وأصلح علماءنا وشبابنا وأئمتنا وسادتنا وولاة أمورنا اللهم كل الهداة وسلام في رضاه وهيئ لهم الصلاة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي من ان تحشى الفحشاء والمنكر والبغي إنكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واتلوا على نبي وغيركم وتوبوا اليه وتقروا انه هو الغفور